mace ɗan uwarta miye kuke samu ina so in sani miye daɗinta a ce mace wai har wai wai suna faɗa ina son ki fiye da kowa har auren ki zan to idan kuka yi auren don ku tumar buro ubanku ta yaya za ku ku haifu ko ba ana aure bane don a hayayyafa gaskiya gaskiya ba wallahi mata kuna bani kunya ga zan kaɗa zan kaɗan maza a waje ki fitu duk wanda za ki bi ke mace ne ke mace ne Allah ya halice ki a mace ina ga a yanda kike a mace kina da kowane right da in namiji ya miki you do you do and try your best to see that kin attracting wancan namijin har ya zo ya ce yana son ki komin taurin kanshi idan har kin cika mace amma za ki zo ki dinga bin mace yar uwarki har wa kuna magana aure to don ku tumar buru ubanku idan ba ku yi auren ba fasa fasa dan halak ku yi auren mu gani ni kawai ina son in san miye daɗin lesbian miye daɗin lesbian kun fi kun cika mana ko ina da lesbian kuna ɓata yaran mutane kun amma ku anya anya anya ko kuna tunanin hukuncin Allah miye amfani shi tsinuwan iyaye fa ya aka ƙare da tsinuwan iyaye balantana na Allah mu, to gaskiya ku ji tsoron Allah ni dai na faɗa duk macen da ta ce mata na tsora ban yafe mata da ku ba zan taɓa yafe mata ba don kutumar buru banki malama da ne yau gani yau zan yi magana akan zallan mu mata ne ba wani magana ba ne zan yi akan magana zan yi akan abu shine lalli da kitso gaskiya mu matan hausa wannan muna matan auren nan gaskiya muna bala'in wasa da kanku sai ku bar kanku ya an muku kitso kai ya koɗe ba za a yi wani kitso ba sannan ɗan lallin nan ma da namiji za a yi a jiki namiji ya gani ya ɗan ji sha'awa kusan ni shi ma yana sa sha'awa ba nan fa yana sa sha'awa fa kitso ma fa na sa sha'awa fa akwai namijin da wallahi tallahi in ya kwanta kawai